suka ce masa wane ne mai gurasa sai ya ba su wannan labari wani malami ne daga cikin annasara yake ɓanta daga jama'a yana bautar Allah tsawon shekaru saba'in ana haka wata rana ya shiga cikin gari sai ya haɗu da wata karuwa ta ba shi sha'awa sai shaidan ya rinjaye shi ya auka mata ya kuma ci gaba da saɓon Allah da ita har tsawon mako guda daga bisani kuma sai Allah ya sake jefa masa son ibada. ya je ya nemi wasu bayan Allah abokan ibada su goma sha biyu ya shiga cikinsu da dare ya yi wani bawan Allah ya zo ya raba musu gurasa guda goma sha biyu kamar yadda ya saba banasari ya samu amma ɗaya daga cikinsu bai samu ba sai ya sadaukar da tasa gurasan ya agaza ma wancan don kada ya kwana da yunwa a cikin dare sai ciwon ciki ya kama shi bai sani ba ashe wannan daren shine ajalinsa da ya cika sai aka ɗauko ibadarsa ta shekara saba'in aka ɗora kan sikeli tare da lalatar da ya da karuwa ta kwana bakwai sai lalatarsa ta rinjaya sannan sai aka ɗauko ladar sadakar gurasa da ya yi a daransa na ƙarshe a duniya alhali yana da bukata sai ladar sadakar ta rinjaya da haka ya samu tsira ya shiga aljanna darussa kada yawan ibadarka ta ruɗe ka kai dai ka nemi cikawa da imani babu abin da yake kawo yardar Allah ya nauyaya ma'auni kamar kyautata ma jama'a musamman kuma sadakar abinci bayan Allah mutanen kirki ba su fi ƙarfin shaidan ba sai idan Allah ya taimake su.